a taron da ofishin muradun karni ya shirya abuja kan wannan shiri da majalisar ɗinkin duniya ke kula da shi karewar wannan shirin ya sa za a kafa wani sabon shiri a watan gobe mai suna sustainable development goals da zai aiki zuwa shekara ta 2030 wanda tuni ma ya tsara tiriliyan bakwai ake bukata don samar da ababen more rayuwa Mansur Manu Soro shine mai bada shawara akan wannan shiri ga gwamnan jihar Bauchi. Masana sun yi kiyasin akwai muradu da za a sake kawowa guda goma sha bakwai. An riga da an yi mitin akan yadda za a gabatar da financing sannan kuma ana bukatan adadin biliyan 66 na dola don kawar da matsanancin talauci a duniya a kowane shekara sannan ana bukatan dala triliyan bakwai da ake bukata wajen samar da abubuwa na more rayuwa da ya shafi ruwa da magunguna asibiti da hanyoyi tambayin da yake bakin mutane a yanzu shine bayan an yi shekaru goma sha shida ana mdgs shin mata masu aihuwa da suke mutuwa a da sun dina mutuwa shin an samu karin yara a makarantu musamman a primary schools shine wasu daga cikin tambayoyin da yake bakin mutane wani amsoshi kuka samar ko kuma kuka samu daga wajen manyan jami'ai shi gaba dai za a iya cewa an samu amma har yanzu akwai damoyi da yawa wanda ake fuskanta wanda ita kuma majalisar ɗinkin duniya tana ƙoƙarin kawo gwamnatocin duniya don a yi wannan mitin din da za a september a ga kuma cewa ita wannan sabon shiri din ta fara aiki a 2016 har dai za a cimma nasara kan waɗannan muradu a ra'ayin daraktan tara gudumawar kamfe na shugaba buhari wato ibrahim abdulkarim sai an farfado da aikin hukumar wayar da kan jama'a wato nowa ba mu da wani matsala akan decisions din da shi shugaban kasa yake dauka dan matsalar da muke da shi shine shi media da sa media aikin shi daban spokesman aikin shi daban wayan mutane jama'a su waye da abin da policy ɗan gwamnati da ita jam'iyya mai ci shi kuma da yake wannan kuma ba zai yi a ce mike omeri ya zauna ya maka wannan aikin ba pdp har yanzu dai mizanin talauci na samun kasa da dala ɗaya a wuni na majalisar ɗinkin duniya bai sauya ba a tsakanin talakawan duniya nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya bawan Allah bawan Allah